Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sandare na arzikin mu shi ne uwa uwa. yayin da gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen farfado da harkokin noma da kiwo a ƙasar, inda wasu al'umma ke ci gaba da koka kan tsadar kayan abinci. A cikin shirin na wannan makon ya duba wani taro da aka gudanar na daraktocin noma na ƙananan hukumomin Najeriya 774 inda suka tattauna yadda za a wayar da kan mahalatta taron da kuma ba da shawara ga gwamnatin tarayyar ƙasar. Babangida Jibrin gare ka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Shirin namu na yau ya duba wani gagarumin taro ne da aka gudanar na daraktocin ƙananan hukumomi 774 na tarayyar Najeriya taron da kuma ya duba batun harkar noma da yadda za a bunƙasa harkar noma tun daga ƙananan hukumomi. To ko menene makasudin wannan taro da aka gudanar wanda ya kunshi ƙananan hukumomi 774 tambayar kenan da rewa shugaban kungiyar daraktocin aikin noma na ƙananan hukumomin Najeriya Alhaji Idris Muhammad Abubakar Bisanti. Alhamdulillah alhamdulillah makasudin wannan taro shine daraktocin local government ana so waye su da kai akan harkan noma wanda dama an saba kuma a tattauna a san yadda ya kamata local government ta yi ma mutanenta a kuma sanar da eh, gwamnan tarayya abinda ya kamata a yi ta hannun local government kamar yadda take yanzu in ka duba harkar noma ba ta samu yadda gwamnati take so ba domin tubalin da aka ajiye dama kaman murhu ne kafafun murhu a guda uku ne shi haka harkar noma ta a yayin da duk mutane akan karya kafa da ba za ta tsaya ba a da yadda muka sani in za a raba taki taki goma. za ta sayi taki ta ba state state ta ba local government domin local government din nan su suka san real farmers din su su suka san manoma yanzu sai kuma yanzu abun ya zama hangin in aka bada abu daga federal sama ta sai sai zai zo da shi local government ba za a kula abun ya taje hanyar local government ba to local government din nan ita ta san mutanenta ita ta san wanda za ta ba to amma yanzu inda aka yi shi sai ga duk kudaden da ake kashe a noma yana zuwa ga banza shine muka zo mu zo mu ba gwamnati shawara ko ma gidan mu na jiya in muna so alharin da ke cikin noma ya shafe mu makasudin zaman mu Professor Hassan Alhaji Muhammad, shehu malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha na Tafa Balewa da ke Bauchi, na ɗaya daga cikin manyan malaman da suka gabatar da kasida kan muhimmancin aikin noma da kuma yadda za a bunƙasa shi kuma ya man ƙarin haske game da matsalolin da ke fuskantar ɓangaren noma da kuma hanyoyin da za a bi domin magance lamarin. Kasida ya kusa da yaya za mu inganta natural resources na ƙasa tare da abubuwa da yake faruwa a cikin yanayi na environmental aspect kuma mu kawo shawarar shawararin da yawa a cewa gaskiya in dai muna so mu samu bunkan sana'an abinci a ƙasa Najeriya ya kamata mu inganta tsarin na noman mu most especially kaman conservation agriculture da noma na uh, organic farming mu yi amfani da climate smart agriculture inayi na at least wanda zai uh, inganta inayi na mm, environment shine smart agriculture smart uh, agriculture or smart climate smart agriculture a matsayinka na masani wani hali za a ce harkar noma na ciki a najeriya tunda musamman arewacin najeriya koyaushe ana ta batun cewa ana samun koma baya ko kuma hasaran kayayyakin da manoma ke noma yeah actually gaskiya muna samun koma baya one of it shine one major challenges da muke da shi yanzu shine climate change yawanci manomin in ka gaya musu cewa akwai climate uh, change za su ce a ah, me climate change mu yi magana da su cewa abinda za su lura yaushe ake fara samun ruwa da kamar shekara 30 40 kuma yaushe ake samun ruwa yanzu za a san cewa akwai babanci to wannan babbanci shine changes in the climate tunda ba mu samun ruwa da wuri yanzu kuma ruwa da muke samu baya kai kaman da ake samu kaman shekara talatin shekara arba'in da ya wuce ya kamata mu inganta ko kuma mu kawo shawarari wanda za a samu kaman short duration variety kuma a yi climate smart agriculture wanda zai yi uh, solving this problem na na climate change so kuma gaskiya in ka duba misali kaman yawanci kasanmu an fara noma shi since za a ce kaman shekara 40 shekara 30 eh, shekara 50 eh, ko 60 daga baya to abin da kake yi yau gobe jiya eh, that is kana yi frequently kuma baka inganta shi ba za ka gan cewa da time ba za ka samu abin da kake samu da ba so in that case akwai decline ko kuma muna kira shi soil degradation to wannan soil degradation shine ba ma so because in mu fara samu soil degradation there is likelihood cewa ba za mu samu yield da muke samu yanzu ba so shi yanzu shine muke advocating cewa mu samu soil health because kamar da ake fada cewa in ka koshi then kudi da za ka je ka ba doctor na cewa kana da rashin lafiya yau ko kuma gobe ba zai yiwu ba so a healthy nation is a waiting nation Hajiya Hafsat Gwamma Muhammad na ɗaya daga cikin daraktocin da suka halarci wannan taro kuma ta gabatar da kanta da kuma yadda ta ga wannan taro. ni suna na hafsat gwamma muhammad daga wani karamar hukuma to daga karamar hukumar faikoro alhamdulillahi gaskiya wannan taro taro ne wanda mu dai muka bashi suna taro na tunasarwa akan abin da ya shafi jagoranci na ayyukan noma a ƙananan hukumomi don karamar hukuma ita ce wuri wadda ta fi kusa kusa kusa da manomi inda zai samu dukkan abin da zai samu akan noma a sauki to wannan taruwa ya ba mu daman sauraron malum al'umma manya-manya daga jami'o'i da aka ɗaiko su a gaskiya malumman nan sun mana adalci kwarai akan jaddada muna abin da ya kamata mu yi musamman a wannan lokaci da muke kwaɗayin ƙananan hukumomi su samu 'yancin kansu don idan aka samu 'yancin kai duk wani tsari da aka fito da shi da zai taimaki manomi da ke ƙasa muna ganin cewa za mu samu tallafi daga ƙaramin hukuma tunda za a shirya mana don manoman ƙananan hukumomi su ne manoma zahiri waɗanda suke muke bukatan tallafawa da hanyoyi na bunƙasa sana'o'inmu na noma don noma ya wuce inda aka san shi noma ba noma ba ne a ci kurin a tashi noma ne na kasuwanci to sai mun shiga harkar nan sannan zamu je to kasancewa mu a nan akwai ƙungiyoyi na manoma da su ma sun saurari wannan lacca da aka yi to zai ba mu dama mu koma mu sake ɗamara akan yaya ne noma a ƙanana ƙananan hukumominmu da ba su da kusa da manya-manyan gwamnati za su samu gajiya Binda da ƙasa ke so ta yi akan noma a kasance an wadatu da abinci ga kariya kuma ga na kasuwanci to a gaskiya mun ji daɗin wannan shiri da aka yi mana To masu sauraro a nan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya saboda kurewar lokaci amma a mako na gaba za ku ji mu da karshen wannan tattaunawa na mahalarta wannan taro na daraktocin aikin gona na kananan hukumomi 774 a Najeriya a madadin jagoran shirin Hafiz Baballe na ku Babangiji ke cewa a huta lafiya sai wani makon. yanzu a madadin dukan waɗanda kuwa ji muryoyinsu da wakilin a Legas baban gidan Jibrin sai kuma Fiona wa mayi nan dudu da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu na arziki, mu kama noma ya mu wanda shi ne ta da mu dai na arzikin mu shine uwa uwa.